هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم شيني الله wanda ya halicci dukan komai wanda ya samar da komai wanda ya surunta halittarsa yadda ya ga dama Allah mai tsarki yana da sunaye mafiya kyau waɗanda suka ƙunshi siffofi na ɗaukaka abubuwan da suke cikin sammai da ƙasai suna tsarkake shi daga kowace tawaya shi ne mabuwayin da babu mai rinjayarsa mai hikima cikin halittarsa da shari'arsa da tsarawarsa